An kaddamar da wannan shiri ne a filin kiwo na faikon kore da ke gwagwalada a nan babban birnin tarayya Abuja a matsayin ɗaya daga cikin matakai da dama da gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da hankali a kai da nufin daƙile yawan tashe-tashen hankula da ke tsakanin makiyaya da manoma da kuma inganta ɗorewar abinci tattalin arzikin ƙasa da kuma fitar da kayayyakin kiwo zuwa wasu ƙasashen waje kamar yadda ministan noma da raya karkara da ta Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana. Abu ne wanda yake mun yi shi tsari yanda zai ɗore in Allah ya da. Muna ganin cikin ikon Allah zai iya kawo maslaha zai kawo sauki domin dole ne a samu wani wuri yanda kamar za a yi noma a samu wani wuri shi ma yanda za a iya shuka ciyawa shi shuka ciyawa nan shi ne zai hana ma yanda dabbobi za su rinka zuwa suna cin amfanin gona muna da ƙasa sosai a nan arewacin Najeriya ba kamar kudu ba ne akwai ƙasa da za ta ishi a yi noma kuma a shuka ciyawa wani lokaci ta haka ne ake samun matsala shanu ko tumaki ko wani abu makamancin haka su shiga gona su ci amma in aka ce ga wuri an keɓe daban na shuka ciyawa sai a kaɗa shanun zuwa can inda za su je su ci. Manufar ci gaban wannan tsari dai shine samar da yanayi da ya dace don samun abinci da zai kawo ƙarshen tsarin kiwon gargajiya na yawon da makiyaya a Najeriya ke yi a tsakanin yankunan arewaci da kudancin ƙasar da kuma muhimmi samun rufin asiri. Muhammad Ali Baba shine shugaban ƙungiyar ta masu noman ciyawar dabbobi a Najeriya. Wannan ƙaddamarwar da aka shine yanda za a yi mutane su fahimci musamman makiyaya da manoma su fahimci cewa harkar noma abin da awaki shanu za su ci ita ma harka ce ta samun rufin asiri ta samun kuma kwanciyar hankali saboda yawanci abin da yake kawo eh, hatsaniya tsakanin manoma da makiyaya shine suna shigan musu wanaki. shi ma da nusa Muhammad isyaku da ke aiki da ma'aikatar dabbobi ta Nafri da ke Jami'ar Ahmadu Bello ya yi ƙari da cewa shuka ciyawa shine zai kawo muna mafita dangane da abin da ya shafi fadaci-fadaci da makiyaya da manoma suke yi to yanzu ciyawa abu ne da yake ana shuka shi kamar wanda ake shuka duk wani abinci da za a ci haka ake shuka ciyawa so a nan na nafri mu research institute bincike bincike ne mu ga wa'annan ciyawi din wanne ne za su suke da inganci ma dabba wanne ne ina ne za a shuka ciyawa kaza ina za a shuka shi ina ciyawa kaza ina za a shuka shi sannan kuma wanne ne zai idan dabba ta ci zai ba ta madara sosai za ta zai sa ta yi kiba to wayannan ababen ne muke research akai muke bincike akai sai dai al'ummar yankin faikon kore na karamar hukumar gwagwalada da aka fara wannan tsari a wajen su sun bayyana koken su da zargin gwamnati da kwace musu gonaki. Sakataren yankin Honorable Ibn Jafar Jibril Faiko ya ce. Gaskiya mutane mu ba su ba, mutane mu ba gaji kiwo ba, ba su iya ta ba. In ma za a koya ne a hankali ne. To gabani wannan koyon har asaba? yaya rayuwar mutane su kasance shine damuwa mu a yanzu haka. Shugaban kungiyar manoma masu shuka ciyawa a Najeriya mai martaba sarkin Muri na jihar Taraba Alhaji Abbas Tafida ya ce sai da haɗin kai za a samu mafita don cin moriyar wannan sabon tsarin. dole a yi gani gaka a fidda fasalin da masu kiwo za su yi su ciyar da shanunsu ya wadata masu noma za su yi su abinci kasa ta sami abinci ya wadata sannan kuma kada ku manta ba abin da yake takura manomi yanzu ya kai taki to duka duniya yanzu an gane organic fertilizer wato taki na kashin shanu shi ya fi komai alheri don haka abin da zai fi alheri a kasa shine kusan duk mai noma na masara da gero da dawa ya dawo shi ma yana shanu shanu yana kiwo shi yasa ake son a koyarwa kowa a gefen gonansa ya raba biyu gefe ɗaya ya yi abincin da zai ci gefe ɗaya ya yi ciyawan da zai ci da dabbobi su ma abincin da zai ci ne an dai ayyana duk ranar takwas ga watan yuni na kowace shekara a matsayin ranar tuni da wannan sashi da zai muhimmantu wajen wayar da kan al'umma musamman makiyaya da manoma da kuma horar da su dabarun noman kiwo iri-iri shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya